sauraron mu assalamu alaikum da fatan an yi hutun karshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma si kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin mu yanar gizo a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa abida bahari auda tare da ni zahra aminu fakir ce da shirin yau da gobe da tattaunawa dai akan zamantakewa da mu'amala. A yau sha biyu ga watan Disamba na shekarar 2022. Zabi bagada ne akan al'adar aure a da magaran Jamhuriyar Nijar. sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin dabu da yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki a zauren tattauna barku akan wannan batu. To masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. sauraronmu za mu garzaya tattaunawar mu a jihar da magarabin jamhuriyar Nijar tare da wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari da bakon da ta gayyato mana. Ni ne Ahmad Rufai Abubakar wanda ake ce ma Ahmadu Titin Bugaje. Alhamdulillahi wannan tambaya na ji daɗinta. Mu ɓangaren maza yaran mu. idan suka ga yarinya suna so su suke zawa su gaya mumu suna son sun ga yarinya a gidan wani suna son a amma da armi sun daidaita kansu ya gaya mata ga mana muna zuwa lokaci kaza mun uwayen yaro sai a tada mutum ɗaya ko biyu ko uku har zuwa hudu sai a je gidan yarinya a sallama uwayenta su hutu in kuma eh, babanta bai nan ko wanshi ko kanan babanta ko dai wani shi kiki dai daga cikin 'yan gidan to wannan da ya hoto eh, wakilin yarinya ko ko baban yarinya daga an gasar shi sai a ce eh maganar da ta kamu sun san danmu ya ga yarinya a nan gidan yana so sun shirya kansu shine ya turo mu mu ji wannan magana ta iso gare ku sai ce eh alhamdulillah ta iso gare mu to muna so a yanzu mu yi tambaya in da dama a bamu sai a bamu shikenan sai a yi tambaya wannan uwayen yarinya sai su ba da yarinya tambaye ku mun amshe ta kuma mun ba ku to wannan bada da suka yi wannan wakilan yaro ba sa gusa daga wannan gurin akwai wata magana da ake ce mata za mu yi elzam ne a nan cikinsu da wakilan yarinya da wakilan yaro suke zama su yanke sadaki a nan in suka yanke sadaki daga jika hamsin har zuwa jika ɗari har zuwa ma abin da ya yi haka eh har zuwa abin da ya yi haka mm. shikenan madalla madalla a tashi ana masha'a akwai kuɗin tambaya da kuka yi aka baku sai ku huda daga jika goma jika biyar ce har ma sama da ishirin talatin ana badawa tambayar kun shi kun yi tambaya an ba ku da kuka je wajen maza ku kuke bada wannan kuɗi na tambaya idan kuka bada wannan kuɗi shikenan sai a yi addu'a Allah gwada mana ranar da za a zo a biya sadaki in aka zo biyan sadaki kuma ba wani an tara jama'a da malamai da kowa da kowa da abokan yaro da ku uwayen yara in aka zo daga lokaci yayi in aka zo dama magana ta kare magana sadaki kawai me kace za ku yi abin da kuka ajiye a wancan zaman da kuka yi na hwari a nan kudin sadakin da kuka yanke sai ku meka musu kyautar uwa da uba ku meka musu tukwicin kun ji daɗi an ba ku a nan ana cire wata jika ishirin jika goma a bada su wanda suka kawo sadaki eh, su wanda suka kawo sadaki su suke badawa tukuici mm. eh su kuma wanda aka kai sadaki eh. in kun ba da wannan kuɗi in shika ɗari ce sai a hudu ta shika biyar a meka ma wanda suka bada wannan sadaki tukuici ne eh, eh. Mm. kuma can ai kun bada tukuicin an baku eh, ku kuma da kuka biya sadaki sai a baku tukuicin wannan sadaki da kuka kawo jika ɗari ce jika ɗari da ishirin ne ko kuma abin da ya yi haka to wannan sai a baku tukuicinku daga an ba da wannan shikenan me yayi saura dama zo da kuɗin watiya a canje sai a rarraba ma malamai aka rarraba ma malamai shikenan a nan sai a yi watiya allah gwada mana ranar araman a wannan watiyar da aka yi ta an biya sadaki eh. ba hotel da malamai ba eh. ce ba watiya ce eh ta sadaki allah ya gwada mana lokacin araman hmm. to kin ji mu a zamanin yanzu mu abin da muke yi a zamanin yanzu a matsayina na uba kin ji abin da muke yi a zamanin yanzu to kamar ranar ɗaura aure kuma fa ranar ɗar marime in aka zo uwayen ango in suka tarro uwayen yarinya an taru sosai da kun kawo goro da kuɗin fatiya shikenan ana kai goro ko eh, rasa zaki ma ana kaiwa goro eh, eh ana kaiwa goro a rarraba in kuka zo ɗar marime ko wakilan yaro sai ku zo da goro da kuɗin hatiya a canje in kuka zo sai a tambaya ina alwalin amarya wannan goro da kuɗin hatiya sai ku damƙa musu ku sai ku tsaya in kuka damƙa musu goro da kuɗin hatiya su za su waiwaye ku ina wakilin ango ya zo ya tarro alwalin yarinya su yi siga menene siga a nan ne wa za a jaddada yaro na ya gaɗiye ku yana so ita ce ake ce ma siga to mun baka yaro na ya aiko ni ya ga ku yana so in tambaya mishi to an baka sai an yi so uku mm. in aka yi so uku shikenan shi alwalin yarinya akwai huduba da zai maka na wani zaka gaya ma dan naka mm. kai wakilin ango mm. shi alwalin yarinya akwai huduba da zai gaya maka wani zaka gaya ma dan naka basa kan zaman tare da zasu yi da wannan yarinya tun da kin san idan aka dar marimi babu wani zancen soyayya soyayya ta kare zama ne na girma da arziki zama ne na hakuri za a yi ibada ce za a yi ta arme zancen soyayya a waje an yi ta mm. yanzu an shigo gida zancen zaman arme za a yi to shine hudubar da wancan alwalin amarya zai ma wakilin ango mm. shi kuma in ya je ya gaya mishi to kin ji yanda ake siga daga an yi siga an kare eh kun kare siga eh sai ya ce a raba goro daga an raba goro a raba kudin fatiya sai a yi fatiya arimi ya ɗarmu eh arimi ya ɗarmu sai a ɗarmu armi abokan ango su tashi suna wara'a in a zamanin yanzu da ke da injina da wani mota da ake wasanni su yi ta zairan a nan su yi ta eh, guje gujen a bisa moto hmm. su je an ɗarma armi abokan ango su je eh ku ah, mu naku kina iyaye mu iyaye mun je mun yi tambaya an ba mu mun ji an dar arme an yi hudu ba mun zo mun gaya ma yaro to wannan saura kuma zaman biki da wani guje-gujen ɗaukar amala da sauransu duka na na yara ne mm. amma mu da mun iyaye bakin mu kenan yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namun domin jin tamar da bakwar da ta gayyato mana. Assalamu alaikum hilin yau da gobe bangaren kamar al'ada irin al'adu da ake yi na game da aure. A nan jamhuriyar Nijar muna da al'adu wanda suka hada kala daban-daban kamar yanzu a harkar aure. in za a kawo lefe na yarinya daga gidan maza zuwa gidan iyayen yarinya akwai wasu al'adu wasu abubuwa da ake yi na al'adu to za mu zanta da malama aisha ta mana ƙarin bayani kamar daga sadaki in aka gama sadaki maza ne dai suke kawo sadaki to in maza suka kawo sadaki za a ɗauki kamar ɗan lokaci wasu wata guda wasu sati biyu ma sai ka ga an kawo lefe to malama aishatu bismillah to assalamu alaikum shi harkar wannan tamu ta da ta al'adunmu na nan jamhuriyar nijar da na sadaki in maza suka zo suka kama mata gidan mace sadaki in aka samu kaman wata biyu wata uku wani wata biyar ma an yi sadakin daga baya za a zo a ce za a kawo lefe to shi wannan lefe in za a kawo shi sai a zo a faɗi musu a ce to ga rana kaza da za mu zo wajen mata za a gaya ma a ce za a kare gidan su yarinya miji zai aiko za a aiko a ce to ki faɗi ma yanki za a zo a kawo lihe to an aka faɗa haka nan kai kuma sai ka tara yan uwanka ita kuma uwa yarinya eh, ita uwa yarinya kuma ya tattara yan uwanta da abokan zama da makwabtanta da abokan arziki haka sai ta gaggaya musu ta ce za a zo a kawo kayan diyata akwatin diyata za a zo a kawo to sai a zo kuma a shirya a tsara abin da za a yi to akwai tadodi da ake musu su wajen maza mm. an daka musu tukudi roba guda a nemi nono biro guda ka nemo sukarinka da lemu na kwalba da goro mm-hmm. za a tada na musu a ajiye musu wa'ansu kuma har suna gama ma da sifarli haka kamar madara ta cikin dan shashen wannan mm. wasu kuma mm, wa'ansu haka mm, suna gama da shi wasu kuma nono ne ake nema sai a nemi nono kamar budo ɗan litar biyar haka to wasu kuma ai suna soya kaji wa'ansu suna soya kaji kamar kaza goma wani hafi ma tunda abin hawa hawa ne kowa daidai karfin shi yake yi sai a musu tanadin wannan kan su zo su in aka ajiye musu in suka zo su suka kawo kaya da makeriya su ke ma'uwal kin nemo makeriya ki daga wajen ki mm. kuna zanzame maruka mm. a sa maruka daga wajen su kuma daga nan mm. daga wajen mace daga wajen namiji duka da maruka in aka zo aka kawo aka aje an da musu an shinshin a musu tabirmi an musu gurin da za su zo a musu sabke su da marhabin da marhabin su zo su lalanku lalanku su zamna yan suka zama aka kawo kayan wa'ansu kaya ne za su kawo zannuwa ne za su kawo haka a cikin akwati kuma wa'ansu kuɗi ne za su kawo mm. to akwai masu kawowa kudin wani ya kawo dari biyar wani dari shida dari bakwai wa'ansu miliyan guda har miliyan biyu ma duka mm. kowa daidai ƙarfin shi abinda Allah ya sa dai ya to kamar an suka suka kawo aka zo aka musu marhaba suka kawo in kuɗi ne aka kawo muku to akwai abin da za a in sun zo kamar in sun shigo ya ne ake in suka shigo ana masu lale lale su zo su zamna a basu tabarma su zamna a gaggaisa da su in aka gaggaisa da su a lokacin nan makeriyar su mm. sai ta zo ta nemi wajen uwa amarya kamar wakilinta mm. he a basu abin da aka kawo in ka ne abu bude akwatin duka a gaggani a gaggani jama'a in kuma kudi ne he a ceto gashi a kawo kuɗin kayan da kudin koko kamar na sa lalle haka gaba ɗaya duka komi da komi koko shine sa lalle shine sa lalle kudin sa lalle duka an an kawo da na dimki da na kayan duka yi ka da na sa lalle mm. aka aka baku aka a lokacin nan maroƙiyar ku kuma ku ta wajen wai yarinya mm. ita za ta hudda musu dan abin su da za a hudda musu baicin wa'annan kayan da aka sai ban da su ne mm. a hudda musu wani dan kuɗi kaɗan kuma wani ana hudda jika talatin wani ishirin wani hamsin wani haɗari da hamsin ma ana ba su kenan kamar tukuicin su ne na kawo kaya na kawo kaya ana ba su to in aka ba su wannan kuma sai su ɗauki kansu da wani a ba su kuma a tsakanin su da maroƙan naku da nasu sai su hudda ma maroƙe kuɗin abin da za su hudda mata ita ma nata daban kuma su sai su ɗauki sauransu su tahi to Allah sanya alheri Allah sanya alheri sai a watsi to su kuma in sun je can ya ne suke da wannan kaya. su kuma in suka je can gidansu wannan kayan nasu sai a zo a rarraba shi kowanne a tsuntsunguya a tsuntsunguya kudi a cancan za a ba kowa a hudu na wajen uwa da wani wajen uba daban da makwabta su ma a hudda musu nasu daban kawai kuma he a yi kasahi kowa daki daki daki ki a raba a ba kowa hatta da nuna he a rarraba shi a ledodi da kuɗin da lemun duka komi he a rarraba an ba kowa ya samu wanda suka kawo kaya kuma wanda ba su kawo ma kamar dangin wajen uwar da na uban yawa ango dangin ta ana hudda mata wanda za ta ba yan uwanta daga baya mm. duka ta rarraba ta a aika ma yan uwanta mm. duka ana yin haka nan sai kuma a ce Allah kai mu rana ya ce Allah nuna mu kuma armi lahiya a watsi kuma hera armi a hadu Jama'a da fatan dai kuna jin daɗin shirin. Ga tabbat ta sake dawowa da bako da ta gayyato bada akan al'adar gara. za mu duba wata al'ada wadda a nan jamhuriyar Nijar ake yin ta musamman ma a nan jihar da magara idan an yi aure wato iyaye da suke yin gara su kai ma yara amarya gara amarya da ake yi al'ada ce a nan da magaranta gara amarya idan iyaye suka ma yarinya aure to su uwayenta su ne za su mata gara na abinci su kai mata har gidanta to kuma ita wannan gara ta dan samu sauyi a da gara da dan dama dama to kuma a yanzu lokacin da ake ganin abubuwa sun yi tsanani ta wannan garar kowa ya maka tsaye iyaye sai sun yi ta kuma yanzu abubuwan duk sun karu a harkar garai don an kakkara wasu abubuwa ma wanda a da ba a yi su ba kuma ga lokaci ne na tsadar rayuwa wanda rayuwa ta yi tsada abubuwa sun yi wahala kuɗi yana wahala amma duk yanda za a yi komin talaucinka komin rashin da kake da shi iyaye in suka ma ah, su aure to wannan gara sai sun hada na abinci gaba ɗaya da komi da komi sai an kai ma yarinya to anan muna tare da wata malama mai suna zara umaru za ta dan mana bayani game da ita wannan gara ta amarya to assalamu alaikum gara dai al'ada ce anan jihar da magaram tun iyaye da kakannu da ake yin ta to ana yin ta yau da gobe kullum abu yana ƙara kamari haka yana ƙara hawa kuma yanzu zamani ne na yanzu da ya zo na kowa abin duniyar gashi nan kuma babu shi amma wannan ita gada gara al'ada da aka doka dole ya an yi ta ko kana da ko baka da ka san yadda kai kai garar wannan ita ce mutuncin amarya yawa ita ce mutuncin amarya an baka yi ba an ka kai dan naka ana gutsurutso ma sai kaga har man ya lalace saboda wannan garar da ake yi kuma yarinya ba ta mutunci ba a dokar gwada ma kalkama danka kayan daki kai wannan garar da a zauna lahiya to gara ce zamani ne yanzu kuma gashi ba zamanin kuɗi ba ne to a yanzu kuma gara in za a yi ta kin ga a lalace ma wai a talaka sai ka yi buhu biyar shidda na shinkawa wani buhu goma ma yake akwai masu yin ishirin ma suke kaiwa to kai in kai goma ko kai biyar kai shidda gani kake ma ba kai ba komi kai ma dan ka aje amma dan naka wallasa ga wani kici-kici na aya sai an yi kamar bumburutu guda a sai sukari bahu guda to wannan na abinci ka ganin kai bahu goma na shinkafa a lalace a talaucinka sai ka sai masara ya kai bahu uku ko hudu ka sai hatsi ka gama wajen bahu uku ko hudu mai sai ka ɗauko bido ko biyar mm, duka sai ka babbar jarka dan litar 25 sai ka kai ka gama a ciki tukwana ka komo wajen maka maka ka sai kala biyar shida taliya a saya kala kala kala kala dan yanzu da aka ɗauko wani zamani ma aka sa sai an sai hada su wani mayonnaise ake sa musu a sa kwalba biyar ko a sai karto karto a kawo a abin dai kwali kwali ake sai a sa banda kayan miya tumatirin konko komi an saya abu dai ya yi kamari ya ishi mutane ga buhun gishiri duka shi wannan ya kasa ya shi ka nasa komi a cikin su wannan ɗaya in baka sa ba sai an rika magana ɗaya in baka sai ba duk wannan kayan da zaka yi wannan an baka sai ba gishirin kasa ko baka sai ba man ka gama da shi sai an yi tama dan naka zambo duka komi an sai kala kala gishiri da dawa komi an sai an gama kuma abin ba kaɗan ne za a saya diya za a saya akai duk kwana a komo fannin wannan ayar da gujiyar wannan ta jaraba ayar ka sai sai tiya ishirin aya kuma gujiyar ma ka sai tiya goma sha biyar sukari bahu ake doka banda alkaki da za a yi shi ma so so za a yi a bokiti bokiti manya za a yi a kai don wa'an su su gama ma su kara har da wani biskiti da wata gireba ake gama duka a kama a a lalace dai gara wannan da zaka yi ka kashe kudi ya ɗari biyar ko dari shida kai kuma kwata-kwata abin da aka kama kana arman ma bai yi ba haka nan to wannan abin an yi an yi a waye ma mutane kai a komo a daidaitu da talaka da mai kudin a daidaita abin a yi mutane sun kiya yo ita menene muhimmancin ita wannan gyara ga ita wannan gara menene matsayinta matsayinta kawai al'ada ce da aka ɗauka al'amari ne na al'ada ai ba daga a cikin ko ƙur'ani ba aka ga wannan abin ka dora ma kanka da kanka magabatan mu sun yi sun yi sun yi su sarke wani abin mutane sun kiya wannan dan uwan yan kaga dan uwanka ya ma dan shi kai ma an baka ma ba dan ka yi a mishi zambo sai ka ka kullu kai ba ta kayan din naka ba ma kai ba ta arman ba ma kake eh ta wannan gara ita ce ta cinye maka tuwo a bukuru kawai ita ce mu wannan gara ita ce kawai ta sha mu kai wasu uwaye sai ki gani ko barci ba su iya yi saboda garan aka sa ranar auren diya Eh, wani wani da bai da ma kamar a fasa arma ba don ko ba kake ci a kakkara arma kana tunanin wannan garar ce ta tashin hankali ita garar in aka kai ta kuma yaya ake mata ita wannan gara in aka kai ta aka kai ta gidan maza kawai su ake ba abin su gidan uwawan ango ake doka a kai in an kai musu a tsakanin su in suka da doki abin da suka doka suka rarraba suka ba dangin su da uwaye sauran hesu aje ma yarinya a gidanta shine za a rika doka ana abinci ana ci na ga kamar akwai makera kamar maroka suna zauwa su ne masu karɓar garan ne ko kaiwa ne suke yi marokal ku in kuka kai da maroke kuma su ma an gudan da maroke su su suke in kuka ba maroke su sai a ɗauki kuma ɗan tukuci da za a bada a ba maroke wajen amarya ita kuma ta ango da je ta musu kasahi ita ma ta ɗauki rabanta su yi kasahi a rarraba sauran a kai ɗakin amarya a aji. to su ma marokan kenan suna hudda rabon su a su ma suna hudda rabon su maroka suna hudda rabon su suna dan dokan dan abin da Allah ubangiji ya sa aka ce su dan tsatsakura suna tsakura ita wannan garan aka kai ta kenan amarya lahiya launi a amarya da ango ba lahiya lo bane ango an sabke mishi wuya ce abin da aka baka dai na arman ma ka tattara ka kai musu mm. kai dai kawai mai dai kamar an ba su a kyauta tunda mu a yankin mu dai abin da ake haka ne tunda wani yankin ku ai ba haka nan ba ake uwayen amare su suke da anguna su taimaka musu to amma a wannan yanki namu mu ko mu muke taimaka ma anguna uwaye su suke gara su suke gara uwaye wannan gara ko tashi hankali ce har ta yi kayan ɗakin yarinyar dan ka an ka kai shi babu gara wannan aka fara tsurtso ma yau a mishi gobe a mishi jibi a mishi ya rika kawo kashe a rika mata gori daga nan kawai an ma lalace sai ki ga saboda wannan gara na ce miki yarinya da kika kai gidan maza dangin miji wa an sai su tsani diyar sai su tsani ta wanda bisu da tunani wanda bisu da tunani su san ba harkoki na yau da gobe sai su tsani yarinya wani bi ko mijin ne da kanshi yake tsanan yarinya ya dora mata karan tsana daga nan arman ya lalace sai ya rika mata gori ya ce nan da kuma zo gara kuma me kika kawo wata gara in aka kai ta yi a shekara biyu ana cinta wata kuma yi yi shekara ana ci masu kuɗi wanda suka yi wani ya yi shekara biyu ana cin garin shi wani yayi wata shida wani yayi wata uku hawa hawa ne abin amma da harin wannan kai wani yarinya sai kin ci wannan wuyar wata wannan kayan fa an kina so da yake ta zauna a gidan mijinta lahiya wallahi mai abu ne na alheri shi ko arman ba dan gara ba ya kai shi dan a zauna lahiya ne a zo a yi ibada ta ubangiji to wannan dimman ce ta ake sai a huda ta wannan garin ita ce arma a gurin mutanen mu na yanzu wanda bisu da tunani kuma wanda bisu da ilimi wanda bisu da sani wani abin kala-kala ne wani wanda yake da ilimi ya san abin da yake don wannan gara ma bata sha mai kai da ayi da ka ai shi duk dai ba ruwan shi shi dai matar shi yake so ba abin da ya sha mishi kai kuma wani namijin ta gamu ta rabu yana taimaka ma uwayen yara in ya ga talaka ne don ya kara musu karfi a zo a huta kumya wannan gara ta tashin hankali hmm. don a zamana lahiya ka ayi yi tsoma. ƙarfe shirin namu za mu leƙa filin kwalamar mu a damagaram inda wakiliyar mu tamar abari ta gayyato mana bakuwa da za ta gabatar da ita. Assalamu alaikum sunana Zainab Usman zan gabatar muku da gullisuwa ko sami gida tsalle yanzu gullisuwa za a fara idan kika samu madara kika samu sukari sai ki samu roba ki mai kyau sai ki zuba madarar ki sai ki zuba sukari to kamar ban gintsi fashin ki ba da madarar da sukarin kamar madara kilo nawa sukari kilo nawa yanzu madara kilo daya mm. za a sa sukari rabin kilo a ciki mm. in aka sa a hada su sai a kwaba a dan sa dan ruwa kadan sai a kwaba ruwa ba sosai ba dan mm. kadan za a sa a kwaba in aka kwaba ki samu yanan da tauri tauri za a kwaba eh da dan tauri tauri zaki kwaba sai ki samu taranki sai ki zauna ki ringa mulmula ta yadda kike so daidai daidai eh dan ƙanana ƙanana ki zuba a tire sai ki zo ki samu ki hura wuta sai ki samu tukunya ki mai kyau ki wanke ki zuba ki zuba mai sai ki zo ki ringa soyawa shine an gama gullisuwa a shi haka ake gullisuwa ko sami gida tsalle ko kuma shi sami gida tsallen daban ne sami gida tsallen daban ne shi sami gida tsalle shi kuma sai ki zo ki dora tukunya ki hura wuta ki zuba sukari sai ya narke ki dan matsa lemun tsami ki dan sa ruwa kaɗan a sukarin sai ki matsa lemun tsami dan kaɗan sai ya dahu ya dahu ya dahu ya dahu in ya dahu sai ki ɗauko madarar ki ki tuka. Tumma da sukarin kamar kilo nan. Sukarin yanda kika zuba madarar kilo shi ma sukarin yake zuba rabin kilo shi ma haka ne ake sai ya dahu ki dan matsa lemun tsami ki sa ruwa sai ta dahuwa sai ta dahuwa in suka ya dahu sosai sai ki ɗauko madarar ki ringa tukawa. sai ki juye shi eh a cikin sukarin sai ki juye shi ki yayyanka ki dauko madara daban sai ki dan barbada sai a yayyanka shi shine sami gida tsalle yayyanka shi ake yi shi kuma sai a saida shi karago karago eh, sai a assalamu alaikum yanzu mu gabatar muku da yanda ake gireba ki samu fulawa da sukari da mai ki samu kwano mai kyau da ki juye fulawa ki ki zuba sukari kamar kilo na kamar fulawa kilo biyu za a sa sukari kamar kilo daya sai ki samu ki juyi a cikin roba ki hada sukarin ki samu in kina so za ki iya sa kwai da madara ki hada ki sa fudur ki cakula amma da mai ake kwaba ta ba da ruwa ba kamar baking powder eh sai ki dan saka powder eh ki saka ki kwaba sai ki sa dan abun kanshin nan sai kirba ne ni in kina so eh plego sai ki dan zuba a ciki sai ki garwaya ki garwaya ki dama da mai ba a sa ruwa eh da mai ake kwaba ta ita gireba in kika kwaba da mai sai ki samu abin ki wanda zaki ringa dan mulmula kina dan dora akan tire mm. in kika gama sai a je a gasa ta shine an gama gireba to ya ake yin gashin gidan biredi ake kai ta sai a saka ta a cikin gidan a wurin masu wanda suke gasa biredi sai a saka ta yi a gasa miki aka gasa miki aka dada miki da ita shikenan an gama gireba to amma akwai wasu da suke gasa a gida gashin gida eh gashin gida kuma zaki saka wannan garwashi a ƙasa sai ki ɗora tire ki rufe ki sa garwashi a sama shine gashi a saman tire yanzu tiran in kika ɗora wadda aka mulmula aka saka ta a tiran hmm. ƙasa da garwashi sama kuma he ki rihe da wani tire he ki ɗauko garwashi ki zuba a sama wannan tiran shine shi kuma gashin gida hmm. sai ta kamar bisa murhu za ki ɗora ƙasa yawwa eh ƙasa da garwashi sama kuma ya sa garwashi a saman tire hmm. shi ma sai ya gasa shine gashin gida in kuma ba haka za ka yi ba sai ka kai gidan biredi a gasa maka. masu sauraro da haka muka ka karshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da tattaya na gabatarwa amina bahara auna. da wata ta haɗa shirin kuma ta daidaita mana sauti baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.